Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna ni da abokin babana kashi na ashirin da shida. Wanda marubuciya Jidda Lawals ta rubuta muke kama kushi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Nobels domin nishaɗinku. ku. Ni ne na ku kamar kullum cikin kasancewa da ku, kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. A daren ranar sai ga wayar dadi ta shigo na ɗaga wayar cikin sanyin jiki da faduwar gaba. Ina gaida shi amsa ya ɗora da faɗin Ibrahim ya kira ni yanzu, yana faɗa min wani labari. na durƙusar da kaina ƙasa kamar ina gaban shi kai haƙuri dadi ya dan yi murmushi me kike bani haƙuri diya kawai dai na kira ne don na tabbatar kin kin aminta da hakan kin tabbata za ki iya na yi da kaina amma ban yi magana ba ce na ji daɗin zaɓin da kika yanke sosai uwata na ji daɗin cewa mutumin da kika zaɓa ya zama abokin rayuwarki ibrahim ne na ji daɗin cewa zan bar ki a hannu na gari kuma na ƙwarai. Na san ba zan taɓa yin fargaba kamar da yadda kike ba saboda na yarda da Ibrahim. Allah ya miki albarka na fisa. Na jawaye suna ƙoƙarin cika min ido. Da ce ina kusa da shi da sai na rungume shi na ce I love you daddy na gode. Ya ce ke ce komai uwata. Dole mu so farin cikin ki na alfahari da ke na ce ni ma ka dadi. Amma momi fa, ya kasa da murya na san sirrin na san sirri yake nufi. Momi din nan take fa sai a hankali. Tun ɗazu take hawa tana kumbura kamar fulawa. daga mata magana wai ita ba ta yarda ba cin amana za ta yi shi ne na ce mata idan haka ne ita ma za a turo mata yarinya kamar ki idan ta yi watanni sayin aure ta don Allah ba shi kenan ba an yi ɗaya da ɗaya sai kawai ta hau kumbura kumburi yau ko magana ma ba ta min ba da na dawo daga aiki duk da ban ji daɗin abin ba sai da na yi yar dariya na ce kai daɗi ya ce ya kamata dai ta kwantar da hankalinta idan baki kira ta ba nan da kwana biyu zan yi ƙoƙari in ga cewa na gano da ita abinda da take fahimta. Na ce to dadi ya ce good girl ki je ki yi awwala ki kwanta. Na san kina da darasi da safe na ce kwarai kuwa good night dadi. Muka yi sallama na je ta jikina a sanyaye na jima a zaune na tunanin yadda zan yi idan momi ta ki ba mu albarkarta. Game da auren nan, ni dai na san cewa ba zan iya auren abu ba. ba tare da yardar iyayena ba gaskiya na tashi na je na ɗauro wala, na shirin kwanciya bacci da na ɗaga wayata na ga message ɗin abu ya turo min mintuna biyar da suka wuce cewa yi a lokacin da kowa yake neman makwanci da niyyar warware gajiyar da ta addabe shi a daidai lokacin bawan allah ibrahim yake karawa kan shi wani tarin gajiyar saboda me saboda ba shi da makwancin kwanciya balle filanta da kai ina fata wadda take karanta wannan saƙon nan za ta yi gaggawar kasancewa ta da shi ko zai samu sanyin rai da na zuciya a tare da shi sai da safe lot of love and kisses zan iya rantsewa na ji saukan labba a kuma tuna Naka ya nuna dafe wajen ina duba gefe na dariya na saki. Ina duba irin shashancin da nake yi. Wow good night ne kawai na tura mishi a matsayin reply. Na kwanta tare da limshe idanuwa na barci mai daɗi cike da kyawawan mafarkai ya ɗauke ni. Kwana biyu kuwa ban yarda na latsa sunan mom a wayata da sunan kirata ba. sanin halinta na sauka daga fushi da kanta idan ta don sau tari idan tana fushi ba ta cika son ana bin ta kanta ba ana ba ta haƙuri ba ma ta fi zaɓa a kyale ta kawai ta sauka don kanta don haka ban tarki kiranta ba sai dai na tura mata text message wanda bata yi reply ba ina fitowa daga aji na koma ɗaki su ni'ima suka kira ni suka ce suna ɗaki na ina shiga suka tare ni da shewa ni har suka sa gaba na ya faɗi ina tunanin ko zancenmu da abu ya kai kunnensu ne sai da muka gaisa har muka fara hira na ga ba su yi maganar ba sannan na ɗan saki jikina na kunna stop ina kallon su me zan ɗora muku na faɗa ni ta ce indomie noodles Sadiya kuma ta ce spaghetti na kalle su na ce idan za ku daidaita akan abu ɗaya ku daidaita don kuwa kun san ba ni da lokacin yin girki biyu. Suka kwashe da dariya Sadiya ta ce ɗora mana noodles. Wannan maman bebin ba za ta bar mu mu shaƙi iska mai daɗi ba idan ba a dafa noodles ɗin nan ba. Na ce ke ma ai maman bebin ce. Ta wani zara ido. Wa, muka kwashe da dariya ni da ni'ima nan da nan na ɗora indomie na ta dahu na juye mana a tire muka fara ci. Muna cikin ci kiran abu ya shigo wayata na kalli wayar tare da kallon su ni'ima da ke kallon su ma. Na sha kunu na maze tare da janye wayar na kife ta a kan gado suka haɗa ido gaba ɗaya tsakaninsu. Sadiya ce ta ce wani me ke tsakanin mutanen nan biyu ne. tuntuni na fara saka alamar tambaya a tsakanin su Ni mata ce kamar kin san zuciyata wallahi, ni kaina na kasa fahimta. Na kara haɗe fuska ina cusa indomi a bakina ba tare da na yi magana ba. San ba na so maganar mu da abu ta fita daga cikin danginsa don tsakanina da Allah ban san da wani idan zan kalle su ba, ban shirya ba. Ni mata ce idan ta yi wari dai za mu ji, ni dai na kyale su ban tanka musu ba. muka gama na wanke kwanuka na kai mana soft drinks muka sha daga nan na koma class bayan na yi sallah na bar su a ɗakin da na dawo ban same su ba har sun bar min sako don kan cewa sun tafi da daddare abu ya sake kira na na ɗaga wayar da sallama ta yi amsa ya ɗora da cewa mai bawan Allah ya yi aka ki ɗaga kiran shi ɗazu na ce ba na kusa da wayar ne abu ina ne ya amsa nan yake faɗa min wai shi gari zai tafi lorin zai yi sati ɗaya a can ya ce mai zai hana idan na dawo kawai a ɗaura mana aure na fisa na ce abu ba ka tunanin mun yi sauri ya ɗan kifta ido ya ce na fisa mai isa ko da yaushe kike faɗin haka kina tunanin hakan zan ci gaba da kallon ki ina kawo da kai har zuwa yaushe har ki gama makaranta komi na kasa da murya na ce at least dai ya kamata karatu na ya ɗan yi nisa mana ya ce da gaske kin san ko seshin ɗin nan ba zan bari ya ƙare ba ba tare da na aure ki ba Nafisa idan kuma ba so kike yi ni Nafisa wai me kike nufi ne ya katse maganar shi ya ce me kike nufi da rayuwata ne muryar shi ta ɗan fara yin sama alamun shi ya fara ɓaci. Na shiru ban bashi amsa ba lokacin da na gama yanke shawarar yadda da abba. Kamuwa da son shi da amincewa akan cewa zan aure shi. Ban yi tunanin zancen auren ba. Ban yi tunanin cewa zan taso zancen aure nan kusa ba. Ban yi tunanin zai so ya aure ni ina cikin karatuna ba. Na yi tunanin zai bar ni in ƙarasa karatuna ko kuma ya bari. Karatun nawa idan na kusa kammalawa tukunna sai kuma gashi yana zancen aure nan da sati biyu masu zuwa bayan ban shirya ba ban ma san me ma'anar auren ba me zan yi kenan ga zancenmu da momi ya katse ni ta hanyar cewa ki manta da kan nafisa ba na son tursasa yin abin da baki niyya ba na gwada da zancen auren idan muka ci gaba da zama a haka ma ya ishe ni ina son farin cikin ki. Na ji kwalla ta zazzafo min a idanu na ce abu ka yi haƙuri. Ya ce kar ki damu. Na fahimce ki na yi murmushi mai sauti. Wanda na tabbata ya jiyo sautin shi ya mai domin da martanin wani wanda ya sa na ji ƙafa na sun yi wani sanyi ya ce. Firiti tana ki yaushe za ki zo ki ɗanta. Na ido kamar yana gabana har sai da na ci gabana ya faɗi na ce ni a gaskiya ni dai ba zan je ba ya yar dariya sauran me kike ji ne na manta ma ɗazo in faɗa musu ke yanzu matata ce ta nan gaba dai saurin cewa please abuno dan allah ba yanzu ba ya ce saboda me na ɗan ciro baki ni dai don allah a ya ce na ƙi sai na faɗa musu na kula tsokana ta kawai yake yi don haka na ƙyale shi ya gaji sannan muka ɗan yi hira kafin muka yi sallama na mushi Allah kiyaye hanya muka ajiyewar abin mamaki sai ga kiran momi ya shigo waya na na tsuru-tsuru ina kallon wayar kamar ba zan ɗaga ba ina tsoron abin da zai faru idan na ɗaga kiran sai da ya kusa tsinkewa sannan na ɗaga. a hankali kamar mai tsoronta na sallama tare da gaidata cikin muryarta na nomal ta amsa yadda take min ta tambaye ni karatu da sauran abubuwa duk na amsa mata da lafiya lau ta ce na ji abin da kika yi na fisa kina ganin daidai ne akan na ce momi ki hakuri don Allah ta shiru kafin ta yi ajiyar numfashi ta ce ki gaya min gaskiya bari na gaya miki gaskiya na ji haushin abin daga farko daga baya sai na ga cewa abin da kike so kenan don haka ba ni da wurmin da zan hana ki yin auren da kike so don haka tun da ki ne kika yanke shi ne daidai kuma Allah kuma Allah ya kawo miki farin ciki mai ɗorewa a cikin rayuwar aurenki. Na ji zuciyata ta yi wani irin sanyi na saki sassanyar ajiyar zuciya, ina jin hamdala a cikin raina na ce, Momi na gode sosai ta ce ni mai ma za ki ce min ne, kwana biyu ba ki kira ni ba saboda kina gudun. karin hana kin soyayya ko? Na ce momi ba haka bane ne ta ce idan haka ne ma ya zan yi. dadin ki ya kitsa miki kin hawo kin zauna. Ina jin shi yana baki shawarar kaki ki kira ni. shine kuma kika ki kira ni. Na sake cewa ki yi haƙuri na danne dariyar da ta taso min. Wato wai yana fakewa ne da zai ƙaro min aure ko? To ai bai san cewa abinda matar matar shi Ibrahim ɗin za ta yi da halin da za ta shiga idan ta ji zancen auren ba ne. Abinda nake gujewa kenan. Yayi zaton san raina nake shirin shiga tsakanin ki da abin da yake so. Umi mata da ke gani baki san irin tashin hankali da fargabar da suke shiga ba idan suka ji zancen kishiya. balle ita da ta zauna da ke a gida ɗaya ta rike ki cikin amana dare ɗaya a ce za ki aure mata miji kin san ba za ta ji daɗi ba dai ko Jiki na ya sanyi na durƙusar da kaina ƙasa sannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa gaba ɗaya na tsani nema auren tun daga farko amma yanzu ya zami ba za mu danne farin cikinmu don farantawa ran wacce ba ta san namu farin cikin ba Momi ta ce kada ki damu ba kuma kada ki saka maganar a cikin zuciyarki. Babu abin da zai faru da yardar Allah, amma ya miki zancen aure? Yaushe ya ce za a yi na wuri-wuri da ido. Ta ce ba ki sani ba ne? Zan yi wa dadin ki magana ya kamata a ce an yi auren nan kawai. Na saurin cewa mun ba za ku bari in gama karatu ba ne? Shiru ya biyo baya kafin ta yi magana kina da hankali ko ummi. shekaru nawa suka rage miki kafin ki gama karatun ki? kina tunanin za mu zuba miki ido ko kuma shi ibrahim din? ne ya ce sai kin gama karatu na ce a'a ta ce to ai ko shi ne ummi ba za mu zuba miki ido ba zan yi wa ki magana a zauna a yi magana auren ko dan gaskiya hankali na ba zai kwanta ba idan kina karatu a kano shi ma wanda ke son naki yana kano mu muna nan Kaduna ba mu san abin da ke faruwa ba a yadda duniyar nan ta ɓaci. Na ce mami ba ki yarda da ni ba ne ta ce na yarda da ke ummi. Na san irin tarbiyyar da na baki, amma hankali na ba zai kwanta ba gaskiya. Na ɗan yi kifil da idanu na ce ai kenan mam, Ta ce zan dai tuntuɓi ki, in ji good night baby. Na mata sai da safe tare da kashe wayar. Babu ranar da ba mu yi waya da abu ba tun da ya tafi, idan ma ba mu yi wayar ba muna tare ta hanyar text message. Yana kashe ni da dada ɗan kalaman da suke ƙara narkar zuciyata zuwa gare shi. Sai a ɗan tsakanin na fahimci ainihin ma'anar soyayya. Ashe da shirme na yi, ashe da dai shirme ne. Ashe ba son munir nake yi ba tunda ko a lokacin da na yi tashin son shi. ban taɓa kawowa raina ba zan iya rayuwa idan babu munir ba amma yanzu na tabbata cewa muddin babu abu a cikin rayuwata to tabbas rayuwata ba za ta yi ba a gare ni ko zan yi to mara daɗi da ɗanɗano ce a yanzu ba na taɓa iya tunaninsa tunanin rantsa idanu matuƙar ban ji muryar abu aini ba saboda na san cewa ba zan iya bacci ba na wani irin sabo da murya abu wanda sau tari hakan yake bani mamaki a kowace rana kuma a kowane lokaci wata kofa a cikin zuciyata sai ta buɗe da sunan abu rubuce a jikinta ina da tabbacin nan da ɗan lokaci ƙanƙane ƙila numfashi na ma idan aka kula sunan abu ne zai dinga fita daga cikin shi duk da dai an ce wai sanin gaibu sai Allah amma zan iya cewa ta ɓangaren abu ma haka take kuma fiye da haka a yadda na fahimce shi cikin ɗan lokaci yana daga cikin mutanen da bayyana halin da zuciyarsu suke ciki abu ne mai matuƙar wahala da wuya a gare su sai dai su bayyana shi kawai da yanayin aikinsu ko yanayin ɗabi'unsu baya zama yana wani tsara min kalamai na soyayya kamar yadda ya ce bai iya irin wannan abin ba kuma bai saba da yanayin yadda yake bai saba da yanayin ba amma yanayin yadda yake tafiyar da ni yadda yake tattali na da yadda yake nuna kamar duk duniyar nan babu wata ya mace mai gashi a cikin idanu sai ni wannan kaɗai ya ishe ni numfashi mai daɗi a rayuwa sanin cewa abin da nake matuƙar so da ƙauna shi ma yana so da ƙaunata shi yasa ko a lokacin da momi ta sake tuntuɓa na da zancen aure a karo na biyu ta ce bikin ansa'u yana matsowa me zai hana a haɗa auren ku gaba ɗaya kawai na ɗaura a can a ɗaura a can malumfashi bai fi watanni biyu ba za a ɗaura in ya so ko bayan kun ƙarar da seshin ɗinnan, nan ko semester ne sai a yi biki da tare mako na ce momi sai wani saurin ku aurar da ni kuke yi kamar wacce kuka gaji da ni wani irin aure ne kuke shirin yi min haka ɗaura aure kafin tarewa ta ce to ai gani ne hakan zai fi mana sauƙi da mutanen da za su zo ɗaurin aure a ce an yi aure da wata ɗaya wasu ko gama kafi gajiya ba su yi ba su sake juyowa yin wani auren kin ga akwai takura ba gwara a yi a wuce wajen ba na ce momi ni ba ni da zaɓi ku duk abin da kuke ganin daidai ne ta ce to Allah ya miki albarka ya sa kan shi ya fa alkhairi wasu ummi da yi za a zama matar aure da sauri na kife wayar a kan gado na fara juyi a kan gado idanuna a kan fuskata kamar ina gabanta abu ya kira ni a daren ranar cikin tsananin farin ciki ta murna ya ce kin gama yi min komi Nafisa kin saka zuciyata farin ciki da ba za ta taba shiga shiga ba Allah ya miki albarka Nafisa gaskiya ne ke ta musamman ce a wajen yau zan ma iya barci kuwa saboda murna da wannan kalamai na shi na kwanta suna mun amsa kowa a cikin kaina tabbas gaskiya na yi farin ciki da na sami mahaifa a nan kamar su Allah ya nuna min ranar da zan zama matar Abu, lallai zan kera sa'a. Bayan kwanaki biyu Abu ya dawo daga Ilorin yake dawowa safiya ya gida, ya wuce ɗan huta ya shirya kafin ya shigo cikin makaranta. Lokacin muna cikin lab muna practical, don haka ya ce same shi a ofis ɗin shi idan mun gama. Sai kafi biyar muka fito ban tsayayin komi ba na tinkari ofishin Abu. cikin wani irin ɗauki ji na ji kamar in fiffike ko in buɗe idanuna in ganna a gaban shi in daura idanuna akan kamilalliya ga fuskar shi mai saka ni cikin nishaɗi na yi shi ban taɓa kewar ba a rayuwata har nake ji na yana ɗaukewa saboda rashin wani abu kamar yadda na kewar shi ba na sani zan iya rayuwa ba tare da abu ba rayuwata amma kuma ba za ta yi daɗi ba Allah ne kaɗai masani. Jikina rawa yake lokacin da na hau kurido na jerin ofis ɗin da yake. Na je na yi birki a kofar ofishin ina lokacin ina saita kaina. Kila idan na shiga kai tsaye a yadda nake zai iya zaton ko gudu na yi na zo gare shi. Na daga hannu da niyar yin nokin na jiyo wata murya tana magana. cikin jan hankali cikin kisa da kisisina cikin wata murya da ke bayyana tsananin bukatuwa ta roƙo. Zuciyata ce ta ba da wani irin sauti da na ji shi tamkar saukar aradu.